فأمن أهل القرى في فينزع الشيء واندسك معبوطة القرية المكذبون والاستقرية من ظنين الله ثم أمن شيء أن يأتيهم بأسنا yani azabuna azabar Allah ta zo musu bayatan da daddare wa hum na'imun suna cikin bacci sun aminta da haka kawai kwabɗe suna cikin bacci Allah ya birka ke su to kenan in muna so a ba ma san haka to shine ni imani ke amma idan mun ce eh to shi shikenan Allah yana da dama mun kwanta gaba ɗaya kawai ce mutu shi shikenan ko kuma an kwanta gaba ɗaya Allah ya kawo azaba to sai hanya ta biyu Allah yake ce a fa'amina ahlul qura aw amina ahlul qura an yasirun أمن أهل, أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون ko kuma dai mutanen alƙarya sun aminta an ya'tiyahum suna buhan azabar Allah ta zo musu walaha lokacin walaha wa hum suna cikin gafala suna wasannin ko ɗaya Allah ya kawo musu azaba an keɓance wannan lokuta biyu ne domin lokaci ne na gafala mutum bai shirya ba ko dai Allah mai jima ɗaukaka ya bige shi da don mafita daga azabar Allah shine solution da Allah ya bamu imani da kuma mai taqwa to bi iznillahi ta'ala mutum ya tsira da wanda Allah yake ce mana ya allazina amanu al adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim al'amarin farko sai ce ne tu'minuna billahi wa rasuli ku imani da Allah ku imani da manzannin Allah an gama in dai ka samu imani nagartacce ka tsira duniyarka da lahirarta. ko zuwa kabari ma in an zama mutum tambayoyi Allah ce yusabbitu Allahu amanu bil qawli thabiti fil hayati ad-dunya wa fil akhirah wa yudhillu Allahu adh-dhalimin wa yaf'alu Allahu ma yasha ko a duniya ma da Allah ce wal asri innal insana lafi khusr tace illa allazina amanu sai dai masu imani wa amilu salihat ayyuka nagari imani aiki nagari ka kubuta amma mutum ya ce iskanci zai yi to ka gwada ka gani duniya ma ta ishe ka duk wanda ya ce shi ɗan iska ne yake so ya zama ɗan iska ta tattalin ɗan iska to ya gwada ya gani daga nan zuwa shekara hamsin sai duniya za ta karantar da shi cewa ai kai ƙaramin ɗan iska ne eh? gogaggun yan iska sun yi sun wuce su ma ba su ci nasarar rayuwar ba to don zaman lafiya na anan duniya shine in kasance mai biyayya ga Allah ka kasance mai biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za ka samu gogabbun yan iska sun gwada iskancin kuma bata kai mutu ba ƙarshen ƙarshe dai sun bar duniyan a lalace sannan kuma ya sake lalacewa ya sake shiga kuma lalace wanda ta fi haka Allah kiyaye Allah ce a aminu afa aminu man Allah aminu makar Allah Allah mai girma da sai in za su amince ma da istidrajin Allah kamun Allah da Allah zai mutu shine makar Allah istidrajuhu iyahum bin Allah ya ba su ni'ima ya buɗe da musu sannan wa akhzihim baghtatan kwabda ya zo Allah ya zo buge su gaba da. sun amince da haka Allah ce fala ya'manu makar Allah Illal alqawmul khasirun babu wanda za su aminta da azabar Allah da istidrajin Allah sai dai mutane da suke tabaku suna sai ai Allah mai girma da kwaka ai ya yi musu buɗi ne ai wani ba wannan ba komai mutum yana cikin gafalar shi har Allah mai girma da kwaka ya mai kwaf mu daina aminta da istidrajin Allah mutum yana saƙo kuma Allah yana mai buɗi wannan ana ce mai istidraji in Allah ya kama mutum to babu wanda zai kwace shi kuma sai Allah mai girma da kuka yace awalam yahdi lahum awalam yahdi alladhina yarithuna al-ardha min ba'di ahliha an girma ɗaukaka ya ce awalam yahdi lillazina yarithuna al-arda min ba'di ahliha allaw nasha'u asabnahum bi dhunubihim wa natba'u ala qulubihim fa hum la yasma'un awalam yahdi lillazina yarithuna al-ard ashe bai bayyana ba awalam yahdi ay lam yatabayyan ashe bai bayyana ba lillazina yarithuna al-arda bayan da aka halaka wayancan al'ummai wanda suka gaji ba suka gaje su a bayan ƙasa shin bai bayyana gare su ba min ba'di ahliha bayan ma'abotan da suka zauna a wannan ƙasan to bai bayyana ga su wanda suka zo ƴan baya ba me ya bayyana gare su Allah mai gima da kwaka ce min ba'di ahliha allau na sha'u asabnahum bi dhunubihim inda Allah ya so wanda suka zo ƴan baya su ma da Allah mai girma da kwaka ya azabtar da su da zunubansu kamar yadda Allah ya azabtar da wanda suka gabace su inda Allah ya so haka dole sai ya zama su wanda suka gabata ya zama darasi gare ku mu ma ya zama darasi gare mu Allah mai girma da kwaka yake cewa na sha'u. inda Allah ya so asabnahum bi dhunubihim zunuban da suke so ma sai Allah ya kama su Allah ce wa naqba'u ala qulubihim sannan kuma Allah mai girma da kaka ya rufe zukatansu in an rufe zukatan sai zama fahum la yasma'un ba za su taɓa jin wa'azi ba la yasma'una al-mau'iza sama'a tadabburi ba za su taɓa jin wa'azi ba ji na tadabburi an gama sai kawai Allah mai girma ɗaukaka su ma ya halakar da su. To dokan kenan in an karanta mana suwa ne mutanen annabi nuhu ga yadda Allah ya da su sai zama ibara gare mu ke in an gaya mana mutanen annabi hudu ga yadda aka yi da su sai zama ibara gare mu wa'azi gare mu in an ce mana mutanen annabi tsare ga yadda aka yi da su sai zama ibara gare mu mutanen annabi lutu ga yadda Allah ya da su mutanen annabi shu'aib ga yadda Allah ya da su fir'auna ga yadda Allah ya da shi qaruna ga yadda Allah ya da shi to sai zama ibra gare mu Allah mai jima ɗaukaka yake cewa wa naqubahu ala qulubihim fa hum la yasma'un daga cikin ukuba da Allah zai iya ma mutum ba wai Allah ya halakar da shi ba zuciyar sai a rufe ta yana ɗaya daga cikin cututtukan zuciya asabu ala alqalb a rufe zuciyar mutum an gama ke to sai zama ba shi da nasara la fi dunya wala fil akhirah sai Allah mai girma da kuka ce tilkal qura tilkal qura qussu alayka min ɗauka ya ce tilkal ƙura wa'incan alƙaryun da Allah ya ambata mana allati marra zikiruha alƙaryar mutanen annabi Nuhu alaihi salam a mutanen annabi Hud mutanen annabi Saleh mutanen annabi Nu, mutanen annabi Shu'aib tilkal ƙura na ƙustu alaika ya rasulallah sallallahu alaihi wasallam Allah yake gaya maka labarukansu naqussu alayka min anba'iha yani min akhbari ahliha ga mutanen annabi nuhu sun zauna a baga ba su yi imani ba Allah ya halakar da su mutanen wani ma ya kira su ba su yi imani ba mutanen Allah ce wala qad ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat manzannin su tabbas tabbas sun zo musu da hujjoji bayyinat mu'jizat al-zahirat sun zo musu da mu'jizozi ka duba dai yanda annabin Allah annabi Salih suka nemi cewa a fito musu da taguwa daga cikin dutse a dutse dama yana haihuwa ne kamar ka ce su suna son daga cikin dutse suke son taguwa ta fito kuma sai ga taguwa ta fito kuma suka ƙi imani a ƙarshen ƙarshe ma suka soke taguwa to kaga sun zo musu da hujjoji wanda suke bayyanannu fa ma kanu li yu'minu amma kuma ba su imani ba lokacin da manzannin suka zo musu da wannan hujjoji bima kazzabu min qabl ta dalilin abin da suka karyata ya ne kafaru bi sun karyata suka ce karya ne min qabl yani majihim bal istamarru ala al-kufr bal kuma sun ci gaba da kafirci suka ce karya ne in gaskiya ne Allah ya zo musu da azaba ko in manzon gaskiya ne ya zo musu da azaban da yake cewa zai zo musu da shi in gaskiya yake yi Allah ce ka zalika ai mislu zalika sabr yanda Allah ya yarda zukatan wa'ancan to haka nan ma al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in mutum bai hattara ba fa shi ma haka Allah zai rufe zuciyar shi kadhalika yaqba'u Allahu ala qulubil kafirin haka Allah zai rufe zukatan wanda suke kafare mana kenan Allah yana ta jaddada mana cewa akwai hukuma ta zuciya ke don akwai cututtuka da muka karanta shekarun baya suna da alaka da zuciya daga ciki akwai al asabri daga ciki akwai alhatmu a yi silin ɗin zuciyar mutum a rufe ta mutum ba zai taɓa fahimta ba kuma ba zai taɓa imani ba akwai daga cikin cututtukan zuciya marar abinda Allah yake ambata fi qulubihim marar yana daga cikin datti na zuciya akwai ran ran tsatsa na zuciya ka duba an karfe ya tsatsa kafin a fitar da shi yaya to sai a ce zuciya ce wanda tsoka da jini ko a ce jini ya yi tsatsa a ga ya zama damin jiki in dai karfe sai an wanke an wanke an sha wuya kafin don zuciya ta zama da tsatsa kaga shi ke ta zama dame jiki to akwai irin wannan cuta da ake ce mata zili akwai cuta da ake ce mata ejil mutum ya kasance yana da kullalle ne a zuciya shi mafi muni a ce yana da kullalle ne da sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi babu wanda ya fi jin haushi fiye da babban abokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wanda ya fi jin haushi fiye da wacce annabi sallallahu alaihi wasallam ya kaunarta babu wanda ya fi jin haushi kamar aboki na biyu na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga wannan ya tabe bai yi nasara ba la fi dunya wa la fil akhirah a ce abokin manzon Allah shi kake gaba da shi kullun da kullun to a ƙarshen ƙarshe ma ashe kai ba na manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallam kana gaba kenan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to mun nisanci duk abin da zai zo ya ɓata mana zuciya ya zama zuciyar ta zama gurɓatacciya to sai Allah ce wa ma wajadna wa ma wajadna min ahad wa Allah ce wa ma wajadna li aktharihim min ahad mafi yawancinsu ba su da alkawari ba su da cika alkawari wafa bi ahdihim lokacin alkawarin da Allah mai girma ɗaukaka ya ɗauka za mu zo mu karanta nan cikin suratul araf Allah mai girma ɗaukaka ya ɗauki alkawari gare mu gaba ɗaya alastu bi rabbikum qalu bala kowa yace na'am kai ne mahalicin mu Allah to Allah ce wa ma wajadna li aktharihim min ahad mafi yawanci da cika alkawarin Allah ba mai girma da ɗaukaka to lalle ke na wannan alkawari yana nan kuma Allah ce mana wa awfu bil ahdi innal ahda kana mas'ula mu cika alkawari babban alkawari shine tsakanin mu da Allah domin lalle lalle alkawari abin tambaya ne yana daga cikin alamomi na mutumin danga rashin cika alkawari musamman yana daga cikin siffofi na munafukai to kaga ce nan mu yi kokari mu yaki da wannan mummunan ɗabi'a mu kasance akan ɗabi'a ta annabawan Allah zaka ji Allah yana yabo ga annabi Ibrahim wa Ibrahim alladhi waffa yana da alwafa ɗabi'a ce ta Allah mai girma da kaka ya kasance in ya maka alƙawari zai cika domin baya saba alƙawari wa ma wajadna li aktharihim min ahad yanzu Allah yana zargin mai kenan taron yuyuyu mafi yawanci Allah yake ba su da alkawari kamar yadda mafi yawanci wa ma aktarun nasi walau harasta bi mu'mini mafi yawanci duk kaunar ka ya rasulullah babu imani sannan mafi yawanci za ka samu babu godiyar Allah ɗan kaɗan ne masu iya godiya to lalle ne ƙoƙari mu kasance cikin wanda suke cika alkawari Allah ce wa in wajadna aktharahum la fasiqin ai Allah ya samu mafi yawancin su fasikai ne kaga ayan Allah ya zargi yawa har guri biyu ke wa ma wajadna li aktharihim min ahad sai ce wa in wajadna aktharahum la fasiqin yani bi tarki alwafa'i bil ahad saboda ba sa cika alkawari alƙawarin da Allah ya ɗauka ba su cika ba sai zama fasiki mana fasiki a nan shi ne wanda ya fita daga cikin biyayya ga Allah mai girma da ɗaukaka to zuwa nan kenan Allah mai girma ɗaukaka ya kammala mana maganan annabawa da kuma abin da ya biyo baya gobe muka zo kenan insha Allah za mu dukufa a cikin iskan annabi Musa tare da gogon shine fir'auna ke yana daga cikin wanda cikin sarakuna Allah ya tunana ta labarin shi a Qur'ani saboda mu lura kai ma yana yi wa Allah iya baka sarauta to kar ka kuskura ka bi ta farkin fir'auna domin shi ma ya gwada ba inda ya je fa hashara fanada fa qala ana rabbukum a'la ya iya bambami amma karshen karshe fa Allah ya rika shi ne a ruwa ruwa Allah ya irka mai ya kashe shi kaga ina girma yake girma ya faɗi to za mu zo mu bi tana daga cikin kissokin da Allah ya faɗe ta in a wannan sura ta fita kowane annabi yawa annabi Musa alaihi salam fafata wanda yake da Fir'auna a nan suran Allah ya gaya mana ita da fadi fadi sosai insha Allah muka zo za mu ji akhlaq fir'auniyya dabi'u na fir'auna da kuma wayansu dabi'u na bani isra'ila don mu nisanci wayannan dabi'u tabbas za ka samu mana da wayansu ɗabi'u na bani isra'ila irin yadda suke wallahi mu ma tak tak haka muke yi to mu nisanci irin wannan ɗabi'un da izinin Allah ta'ala mun tsira Allah mai gima da kuka datar da mu fidil akhira subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا الحمد alhamdulillahi رب العالمين eh alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah mai tambaya na tambaya dangane da zaman da ake yi takaitacce a cikin sallah idan an yi raka'a ta farko in sallan asuba ne ba sai lalle bai raka'a hudu ba in an yi sallah raka'a farko to za a zauna kafin raka'a ta biyu in sallan mai raka'a hudu ne to ana yi bayan kayi raka'an farko kafin ka tashi raka'a ta biyu da kuma raka'a ta uku kafin ka tashi zuwa raka'a ta hudu wannan zama ana ce mata jilsatul istiraha zaman hutu zama ne takaitacce annabi sallallahu alaihi wasallam wani lokaci yana yi ba wai ko yaushe ko yaushe bake da wannan ba duk wanda suka rawaito sufan sallan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka rawaito annabi sallallahu alaihi wasallam yana wannan zama ba da wannan sai zama wani lokaci za ka iya yin zaman in kai kabbara in kai sujjada ta farko da ta biyu to kafin ka tashi zuwa raka'a ta biyu za ka ɗago ne da kabbara Allahu akbar ko liman ne zai dago da kabbara layi sai ya zauna ba kamar yadda muke toge-toge da yawa za ka dawo mu ba mu iya zikirfin isra ba musamman in limami zai dago a hankali a hankali yana wani waiwaiwaiwaye ha ha za ka ta goma su za gaya musu cewa jama'a akwai jinsatul istiraha za mu zaman hutu Allahu akbar kowa da ban ya sani ya zauna kafin nan kuma sai a miƙe ba tare da kabbara ba tunda kabbaran an riga an yi ta wannan kuma a cikin malikiya musamman wani suna babatu wani su yan malikiya malikiya malikiya malikiya to an samu ibn al-arabi al-maliki ya ce bi mashru'iyyatiha in muka duba littafin masalikud dalala fi sharhi matinin risala saboda me yace li tubutiha anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam domin ta tabbata daga gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga abin da ya tabbata kuma shi kenan in kana da daman yi kai kar ka inkari sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don su malamai suke sanya ta daga cikin sunan kamar ka duba littafin alwaji ya sanya shi daga cikin sunnonin sallah mana an yi kabbar an an yi an farko kafin a tashi sai a dan zauna kaɗan amma shi zaman ba komai abin da ake fara ba kaman zaman tsakanin sujjada da sujjada da ake Allahumma ighfirli warhamni wahdini wajburni wa'afini warzuqni warfa'ni a'a shi kawai ka dago ne sai ka dau nuta sai kuma ka tashi wallahu a'lam Allah ya rabu da wannan a'a ba haka bane shi gado yana da dokoki ba wai haka kawai mutum zai fahimci cewa a to ai tun da babu ɗa namiji shi ke nan za mu samu ba a ƙa'idan gado akwai ƙa'idan hajji kariya wane yana karewa ne wane yana karewa ne wanda ba a kare su gaba ɗaya gaba ɗaya a gado akwai uku a maza uku a mata a cikin maza wanda ba a kare su gaba ɗaya gaba ɗaya dole sai sun samu ko ana ha maza ha mata akwai ɗa na biyu akwai uba sai na uku miji amma duk wanda ba wannan ba za a iya kore za a iya koren shi amma ta wanda ba a koren su ka ce min ya tunda a can akwai ɗa sai ka ce me ya a can akwai uba to ina kawar uba kuma uwa to sannan a can akwai miki nan kuma sai ga cewa wannan su ne kawai da ba a koron su gaba ɗaya amma ban da su duk wanda ba su ba za a yi tayar da shi yanzu mutum ya rasu ko mata ce ta rasu mata ta rasu ta bar ƴaƴanta mata guda biyu amma kuma akwai mahaifanta in mahaifa uba da uwa suna nan to shi ke yanzu uba ya kori ‘yan uwa gaba ɗaya, ‘yan uwan koma wakili ne, ko shaƙiƙai ne uwa da ba ɗaya, ko ni abbai ne, ko ni ummai ne, baba ya kore su. Dama kan ƙa'idan gado, baba yana koren dukkan ‘yan uwa. Ba za a taɓa samun a cikin ga gado mutum ya rasu ya bar baban shi da ‘yan uwan shi ko duk cikin duniyan nan yanzu ke, ina ce baba ya kore su. da fata ka gane wannan baba ya koyi yan uwa to don nan kenan yan uwa ba su da ko titi yan uwan ko maza ne ko mata ne ba su da ko kamar da babu uba a cikin rabon gadon sai ka ce ta rasu ta bar 'ya'yanta mata biyu da mahaifiyarta sannan kuma da 'yan uwanta 'yan uwan shaƙiƙai maza ko mata to shi kenan za su samu ‘ya'yanka tun da mata ne sai a ba su biyu bisa uku tuwo ba tiri ɗaya ke sai kuma mahaifiyarta a ba ta one over six abin da ya saura shine sai a ba masu ‘yan uwan ko maza ne ko mata ne su yanzu matan nan ƙarfinsu yanzu ya daidai da ƙarfin maza ne in maza ne sai a ba su ma bakiya akan su asibai ne bin nafsi manan an raba gadon kashi shida domin wancan za a ba su tuwo ba tiri wannan za a ba su wano wannan uwa za a ba ta wano ba six to the SDM of three and six shine six kenan wannan suna son tuwo ba tiri shine hudu kenan yaya za a ba su hudu in kama a miliyan shida ne kaga za a ba su miliyan hudu kowace kake ja jarin miliyan biyu ke uwar shi sai a ba ta miliyan ɗaya dan saura nawa kenan saura miliyan ɗaya to sai a ba ma ƴan uwa shaƙiƙai ko ne abbai ne ma za su zo wurin za su iya zuwa to in mata ne ma bisan sai a ba su ma baƙiya za a ba su abin da ya saura domin al'akhawat ma'albanati asaba su ƴan uwa mata in sun haɗu da ƴaƴa mata to su ƴan uwan mata suna ɗaukar abin da ya saura ne ya a ba ta rabanta ko yaya a ba su rabansu abin ya saura sai a ce yaya mata su ɗauka shine wal akhawatu in kun banatu fa hunna ma'ahunna mu'assibatu kamar ya kasance akwai ɗa namiji sai eh, a cikin yayan nan akwai ɗa namiji to shikenan yanzu kuma rabon sai ya koma lizzatari mithlu hazil unsayayn uwa sai a ba ta 1 over duk abinda da ya saura sai yaya su raba kenan yan uwa kuma yanzu ba a maganar su ke in akwai ɗa namiji amma tun da ta ce babu ɗa namiji a ciki a shi kenan amma akwai uba uba ya kori yan uwa kamar yadda ɗa namiji yake koran su haka nan ma baba ya kore su to maganan gaskiya ne ba su da yan uwa ba su da gado tun da baba yana nan wallahu alam Thank da ake koyo ne kuma nuna da ba maka ya tsaka bane a lokacin da suka ci wanda ba a ba su zaune rabota kamai mai sai dai ko Allah ce a san musu rabota kamai mai shine a ce mutum yana da rabi ko yana da ehe 1 over 3 ko yana da 2 over 3 ko yana da 1 over 4 ko yana da 1 over 6 ko yana da 1 over 8 wannan shi ne rabo ta kamaimai amma wanda ba shi da rabo a gado shi ne kawai ana gutsara mai abin da ya sauwaka Allah bai girma da kuka ce wa idan hadara al-ismata ulul qurba wal yatama wal masakin to shikenan farzuquhum minhu a azurta su daga cikin rabon gadon mana a gutsura musu kenan rabo mai tsoka inda ce farzuquhum minhu ku azurta su to kaga arzikin kamar ba naira ɗari ba ne ko naira dubu ya danganta da shi nawa ya bari yawa abin da ya bari inda yawa sai a gutsuro musu da yawa farzuquhum minhu kuma sai a azurta su wa qulu lahum qawlan ma'rufa tabbas ba makusanta ba ma kawai kamar da Allah ya ce mana idan hadara al-ismata ulul qurba kaga makusanta da ba su da gado wal yatama marayu ma yana da kyau an yi rabon gado sai ce wannan a sa asusun marayu amma kamar marayu ba su da account ne ko Aka account yana ina Oke akwai account ya kamata ya kasance account din yana nan ko da mutum yana so ya transfer ya ce account shine kaza kawai fit kaga shi ke ce to yanzu ga rabon gadon wane da za a yi marayu kuma an ba su kaza marayu an sa musu dubu ɗari an sa musu dubu ɗari biyar abu ne mai sauƙi wal yatama wal masaki kai da ma miskinai da suke nan unguwa ce alhaji wane ya rasu yau za a yi rabon gadon alhaji wane to shi kenan miskinai su ma sai a ɓangara musu a ɗan sassan musu ko na alhaji can da ya rasu idan eh, ka samu wanda yake karatu a gidan alhaji kawai a masallaci haka an ba shi kamar naira dubu ɗari biyar dubu ɗari biyar wani ustazin shi kuma an ba shi naira dubu ɗari uku masu ɗan aikace aikace wannan kama an ba shi miliyan ɗaya wancan an ba shi miliyan ɗaya an ɗan gutsara ne ha kuɗin yana da yawa over to kaga kenan yana da kyau an zuwa rabon gado yaya yawa san fitar ma da mutane kar ku ce gaba ɗaya kawai ko a raba muku ku dukiyan baban ku kuke so a ba daidai bane ana san ma mutane miskinai fakirai da kuma shi wanda ya kanyi yi raban amma ba wai ciniki za a yi da shi ba yanzu shi raban gado duka yana da sauki yanzu ko miliyan nawa ne ka ce min ko miliyan nawa ne yanzu na buɗe waya ko miliyan nawa ne ka ce min a cikin kiftawan ido fit ta gama raba. ko miliyan nawa ne ka faɗa ɗin ɗin ɗin danne danne ne kawai ket ket ket ket ket ket sai ke hita ɗin an gama abin da yake minti biyu minti uku shi ne ga lokaci 10% ya yi yawa 10% ya yi yawa sun san maka dai ɗan kankani za a ce da to ta ɗan yi wahala to Allah mai jima da kusa ya datar da mu اللهم اكفر لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتينا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أهيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا akwai barwa Allah da take cewa tana bukatan addu'a akwai dan da aka mai satan kudi mai ɗimbin yawa to Allah mai girma ɗaukaka ya bayyana wanda suke wannan ta'addanci Allah mai girma ɗaukaka mayar da mafi alkhairi akwai wanda suka ce a musu addu'a musamman marasa lafiya suna nan a can da nan gaba ɗaya Allah mai girma ɗaukaka ya ba su lafiya akwai da tijiyar da tafi asibiti gobe har zuwa ilorin Allah mai girma ɗaukaka muke mata addu'a ya kasance ya ba ta nasara Allah mai girma ɗaukaka ya ba da sauƙi ya sauƙaƙe tafiya da dawowa da kuma jinyan gaba ɗaya marasa lafiyar mu Allah mai girma ɗaukaka ya warkar da su Allah mai girma ɗaukaka ya datar da mu fi duniyar akhira subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله